lafiya na daga cikin tausayi Allah ya kara maka arziki na daga cikin tausayi Allah ya bunƙasa maka dukkan abin da kake yi na alkhairi an yi jarabawa kuma Allah ya sa mu ci jarabawan wannan wata kasancewar sahabbai su ne makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya rayuwarsu take kasancewa bayan azumin watan ramadana har zuwa wani azumin in ya zagayo akan haka ne wakilinmu na jihar neja a tarayyar najeriya ismail karatu abdullahi ya samo mana kaɗan daga cikin wannan tarihi mai matuƙar alfanu daga sheikh dr muhammad sani muhammad babban limamin masallacin al'ansar da ke garin sulaja a jihar neja ga yadda zantawar tasu ta kasance hakika sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce watan ramadana ya kama kamar yadda suke koyi da jagoran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sukan dage ne wajen ayyuka kyawawa idan aka ce goman ƙarshe ya zo kuma sukan ƙara ninninkawa ne to wannan ibada da suka kasance suna yin ta a cikin watan ramadana suna ainihin wato ci gaba da gudanar da ita ne hatta watan ya wuce ma'ana don watan ya wuce baya nuna cewa kuma sai su yi sakaci ko su daina abubuwan da suke yi bari ma suna ƙara ainihin wato ƙara ƙaimi ne saboda asalin watan dama Allah ta'ala ya shar'anta mana azumi ne domin mu samu takawa ma'anar takawa shine mu rinka bin umarninsa muna kuma guje ma hane-hanensa to su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ainihin wato tsayuwa akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun fahimci faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa abu rabbaka hatta ya kal yaqin ka bautata wa ubangijinka har sai mutuwa ta same ka ashe ba ibada kadai ana yin ta bane a cikin watan ramadana wa idan watan ramadana ya wuce shikenan sai mu dawo mu tsaya a ibadojin da muka kasance muna yin su a cikin watan ramadana na qiyamul laili na karatun alqur'ani na zikiri ciyarwa da sauransu a wannan wani training ne muka samu a cikin watan wanda zamu ke gudanar da shi a sauran lokutan da haka wannan ayyuka da muke koya wato don mu ci gaba da ɗabbaƙa su ne muna aikata su a bayan sauran watanni ɗin shi sa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna tabbata ne kamar yadda Allah ta'ala ce fastaqim kama umirta ka tabbata kamar yadda aka umarce ka ibadar da kake yi kana yi ne ga Allah dama ba wai kana yi don watan Ramadana ba a kana yi ne ga Allah to in ka kasance kana yin bauta ne ga Allah to Allah shi yana nan rayayye ne baya mutuwa watan ramadana kuma yana karewa to in dan ramadana kake yi ramadana ya wuce in kuma dan Allah kake yi to ramadana yana a wato Allah ta'ala yana nan yana raye baya mutuwa komai zai kare shi zai wanzu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin siffarsu ko kwaɗayin da suke yi shine bayan watan ramadana ya wuce suna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ne ya karɓa musu wannan ibadoji suna kaiwa kusan wata shida suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu saboda ba ka da tabbas ɗin cewa wai ayyukan da kai an karɓa a'a dole ka ainihin wato yi fata ne ba wai yaƙi ne za ka in ka ce a kenan kai ka riga ka gama a nan ma'ana kana ga kama cewa an riga an gama kenan an karɓa A'a, to su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a suke yi suna ainihin roƙon Allah ya karba musu sai sun yi wata shida suna yi sannan kuma an yi wata shida sai kuma su fara roƙon Allah ta'ala sai sun yi wata shida suna yi kafin watan ramadana suna roƙon Allah ya ja wasu ya ƙara nuna musu wannan wata mai albarka to baya ga watan ramadana akwai wani ibadu kuma na musamman da suke gudanarwa da zaran watan ya wuce na'am akwai akwai sittu shawwal watan ramadana yana wucewa to abin da kuma ake fara biyowa da shi shine azumin wata azumin kwanaki shida a cikin watan shawwal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dahar au kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda ya azumci watan ramadan sai kuma ya biyo shi da azumin kwana shida na watan shawwal to kamar yayi shekara guda ne yana ainihin wato azumi sannan hakan nan sai kuma batun kiyamun laili sai sauran azumin muka na asabar da abin nan alhamis da litinin da alhamis sannan azumin kwana uku na kowane wata wato ranakun haske ranakun sha uku da sha hudu da sha biyar na daga ƙarshe wani Eh, kira za ka yi ga al'umma musulmi domin su yi koyi da rayuwar sahabbai da ma shi kansa jagora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan azumin watan ramadan ma'ana wani kira za ka yi garin su wurin lazimtar ci gaba da gudanar da ibada ba wai su wato shagala batun da dai watan ramadan ya riga da ya wuce na'am kamar yadda bayani ya riga ya gabata sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin su bayan watan ramadan to irin wannan ɗabi'a ya kamata mu kwaikwaya shine ainihin ɗabi'ar su kuma sun koya ne daga jagora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kyakkyawan kwaikwayo a gare ku da haka idan mutum yana neman sa'ada da rayuwa mai kyau da rayuwa mai daɗi to ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa masha Allah Allah ya ba mu iko na koyi da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai a shakata da wannan waka ta Ramadan Karim. sauke ƙur'ani ramadan karim watan da ba kamar sa a mizani ramadan karim watan da ke tafi da zunubanmu ramadan shi ke bani Ramadan karim bayin Allah Mudubin salati ya Allah ga Amina hasken zamani Ramadan karim Rabbana cika mana mizani mu guje wa rudan zamani An gaishe da El Hudu tare da KB2 Class Usmaniya da fatan an shakata da wannan faifai. To madalla, da fatan an amfana da wannan shiri na musamman da ya zo muku a wannan rana ta musamman. Fatanmu dai shi ne, Allah ya karɓi ibadun da al'ummar musulmi na faɗin duniya suka gabatar a watan Ramadana mai ɗimbin albarka da alfarma. Da wannan shirin namu na sallah ya zo ƙarshe, a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International. tare da wakilanmu Ibrahim Malam Goje na jihar Bauchi da Muhammad Tasiu Zakari na jihar Filato da kuma Ismail Karatu Abdullahi na jihar Neja dukkaninsu a tarayyar Najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa a sha bukukuwan sallah lafiya. watan tsira mu kasance masu yin tuba wata mai yawan falala maraba muka muke yi ma to da lagada na sirsani da kokari yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan eh, eh, Ya Allah mai ara da mai jirgin mai kwaran kwatsai Allah mai wuta da aljanna sarkin kowa. jalalu wanda ba kamata sa sannan na girmama dan amina manzan mu wanda an kai duniya domin sa rayuwa ta canza masu Allah da shi da manzan sa har kun je yan uwa zango ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international a cikin shirinmu na ra'ayoyin ku masu saurare a yau muna gayyatar masu bibiyar mu su